Todo. on parle marie de la femme est un peu plus bas. Donc euh, ana magana a auren wuri idan shekarun mace na ƙasa matsala ta farko yawancin lokaci shine mata suna saurin barin lakwal waɗanda ba su da karatu kenan suna rasa halinsu na wayan kai idan aka ɗauki misalin likitanci game da aure shine ɗaukar ciki idan sun ɗauki ciki a yayin zuwa awo da mace kamata ta riƙa yi jehi-jehi domin bayyana mata matsala wani ɗaukar lokaci ne na rigakafi matsaloli a yayin ɗaukar ciki idan ta zo wajen awon ciki ba ta da matsayin fahimta kamar wadda ta yi karatu misalin zuwa awo na nufin fadakar da mace yadda za ta yi abinda za ta ɗauka abinda za ta kauce ma waɗannan alamomi ne na haɗari misali idan tana da tsananin ciwon kai idan tana ganin shuwa ko idan idanunta ba su gani da kyau idan tana zubar da ruwa idan tana zubar da jini ko kuma ɗaukar magunguna idan ta kasa karanta takardar magani babbar matsala ita ce wajen haihuwa idan mace tana da da karamin kugu kenan wajen kugu akwai yanayin faɗinsa da muke ba da ra'ayinmu domin ba da hasashen haihuwa ana kiyasta ko wannan mace tana iya haihuwa da kanta ko a'a naƙuda ta zo matsala ta farko shine sakin ma'aifa kenan ma'aifa za ta fashe idan ma'aifa ta fashe matar za ta zubar da jini matar tana iya mutuwa sannan matsala ta biyu shine yoyon fitsari kowa ya sani matsala ce babba ta kiwon lafiya macen da take yoyon fitsari kowa na watsi da ita mijinta har ma da danginta matsalar yoyon hitsari ya kamata a ce ta ɓace ganin abin da take janyowa kowa baya fatan ganin irin wannan matsala bisa ɓangaren hankali akwai abin da ake cewa tsoro cutuka ne na kwakwalwa da suke bullowa idan mace ta haihu mace tana tsoron ɗaukar ɗanta ba ta da ƙarfin kulawa da shi.